yammacin asabar 17 ga watan rabi'un al hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi na da shekara 1436 daidai da bakwai ga watan february shekara ta 2015 wannan shine kaset na takwas daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi da ibad wallafan shekul islami asari ibn qayyim jauziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad wani littafi ne da yake matsayin mausu'a wato littafi wanda yake faffada wanda aka tsaya aka yi bayanai dalla-dalla dangane da duk wani abu da ke da alaka da rayuwa da manhaji da tarbiyya da tsarin ainihin karantarwa da gwagwarmayar da annabi sallallahu alaihi ya yi a rayuwarsa ma'ana shi ba gama garin littafin sira ba ne ba kuma gama garin littafin fiƙo ne ko fatawoyi ko hadisai ba komai da ruwanka ne inda ya dangane da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan littafi yana daga cikin littafan da wato babban malamin mu Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani ya kasance yana da burin karantar da shi a rayuwarsa amma Allah ya ɗauki kwanan shi kafin ya karantar a don haka ake ganin dacewa a wannan makaranta mai albarka ci gaba da waɗannan ayyuka na karanta da waɗannan littafai musamman littafan wannan makaranta mai albarka ta ibn taimia da shi da manya-manyan ɗalibansa ire-iren su ibn lukayyim da su zahabi da makamantansu allah ya ji kansu gaba gida idan da ba masu wannan karatu ba su manta ba muna ta tattauna bayani dangane da muƙaddimar da shi al-imam al-hafiz ibn qayyim al-jawziya yayin littafi a inda yake tattauna tsarin da Allah ya ainihin sanya halittu a kai, dangane da halitta da kuma zaɓin wasu halittu ya ba su fifiko da wata falala da daraja fiye da sauran Allah yana zaɓan mutane Allah yana zaɓan wurare Allah yana zaɓan kwanaki ko watanni ko ranaku ko wasu nau'o'i na halittunsa ya ba su wata falala fiye da sauran bizati malam ibn al yana tattauna matsala dangane da yadda Allah Maɗaukin sarki ya zaɓi garin makka ya baiwa garin makka daraja ta kasancewar shi gari mai albarka gari katangagge garin da yake da alfarma ya hana yin wasu abubuwa waɗanda sun halasta a wasu wuraren kamar farauta kamar ainihin wato abubuwa makamantan waɗannan sannan ya ƙara kuma tsananta haramci dangane da aikata wasu abubuwa waɗanda haramun ne a yi su a wajen harami kamar fasikanci da makamantansu a yin da muka ji malam yana ta kawo mana bayanai sai kuma ya gangaro ya kwatance da irin yadda Allah ya zaɓi suratu alfatiha fatiha akan sauran suna a surori ya ba ta daraja na ummul ƙur'an anan ne inda malam ya kawo mana bayani dangane da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake magana akan haramcin shiga garin makka in dai ba ga mutumin da kullun yakan kai ya kawo bane sai da harama amma sai yayi hujja da wani hadisi a inda shi da kanshi yace sai dai wannan hadisin yana da matsala matsalar ko ita ce akan hanyar shi akwai wani mutum mai suna al-Hajjaj ibn Arta kafin shi kuma akwai wani mutum mai rauni inda muka tsaya muka tattauna wannan matsala ka tabbatar da cewa lalle wannan mutumi hajjaju dan arfa duk da yake babban malami ne alkali mai fatawa mai ainihin karantarwa amma ba a amsar riwayarsa saboda ya da yawan kurakurai da kuma tadlisi da yake yi ainihin daga ba'ifai kafin mu tafi akwai tambihi da ainihin ɗan uwa suka mun bayan na tashi a nan a wancan karatu game da wani hadisi da muka karanta wanda kawai na wuce ba tare da nai magana a kan shi ba wanda wannan ya saba al'ada irin wannan karantawa da ake a wannan ainihin wato majalisi mai albarka hadisin ne wanda aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya dasa aljanna jannatu adinin da hannunsa kuma ya zaɓe ta ga bayinsa zaɓaɓɓu wannan hadisi ba'ifi ne kwarai ko kuma ka ce ma maudu'i ne nasu na albani ya magana a kan sha'aurari daban-daban a cikin littafansa daga cikin zan iya tunawa akwai littafin silsilar ba'ifa da kuma ainihin a cikin littafin da'iful jami'is saghir wa ziyadati Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi a yanzu zamu tashi inda Malam yake cewa wa min khawasihi annahu yu'aqibu fihi ala al bis-sayyi'ati daga cikin abubuwan da Allah ya keɓance garin makka da shi shine Allah yana yin uquba ga wanda ya yi nufin yin barna a cikin garin makka kawai idan ran mutum ya suranta mishi bari ya barna to wannan kaɗai zunubi ne yayin da a wani wuri inda ba makka ba idan mutum ya yi tunanin yin zunubi sai ya fasa babu wani zunubi da a rubuta mishi idan ma ya zama fasawan ya yi ta ne don Allah babu mamaki ya samu ladan wannan tsoron da ya ji na Allah na fasa zunubin yana iya samun wata falala a ƙarƙashin haka amma a makka wanda duk tunanin bari yayi wata barna to wannan tunanin shi kadai ya ishe za mishi dangon, Allah ubangiji ya shirya da mu shine sai malam yake cewa wa in lam yaf'alha koda ku mutum bai aikata barnar ba qala ta'ala Allah yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim wanda diye nufin bari ya karkata yayi zalunci a cikin makka za mu ɗanɗana mashi azaba mai raɗaɗi sautul hajji aya ta 25 fata'ammal malam ibn al-qayyim yace tsaya ka kalli wannan zance da kyau kaifa ada fi'ilul iradati hahuna bil ba'i duba kaga yadda wannan fi'ili na yuridu arada yuridu al-irada yanda fi'ilin nan ya ta'adda ta hanyar ba'u ma'ana ta'adda anan shine ya kai ga kan maf'ul bihi fi'ilai a cikin larabci da wasu yarurruka ma wanda ba larabci ba ana raba su gida biyu dangane da bukatuwarsu zuwa ga maf'ulu bihi shine idan aikin yana da karfin da sai ya fada akan wani abu to dole filin yana buƙatar maf'ulu bihi shine ake ce mishi almutaaddi kenan transitive verb wannan lazimta shiga maf'uliya tana da matakai iri daban-daban to daga ciki akwai wanda yake baya iya shi da karan kan shi ya ta'adda zuwa ga wani maf'uli bihi sai ya samu wasita sai ya samu wanda zai taya shi wannan aikin kamar harafin jarra ko makamancin shi kamar zahaba ba shi da ƙarfin yin ta'adda da kanshi ba ɗaya yake da kamar zaraba ba za a iya cewa zaraba hu amma ba za a ce zahaba hu ba sai ya ce zahaba bihi sai ya nemi taimakon a agajin harafin jarra to amma fi'ilin arada yana da ƙarfin shi na ainihin wato maf'uliya na fadawa kan maf'ul bihi amma anan me yasa aka sa mishi ba'u me yasa ba a ce wa man yurid ilhadan wa man yurid fihi ilhadan ba domin arada fili ne muta'addi ila maf'ulin wahid amma sai aka sa mishi ba'ul. domin nuna mene shine ma da yake tambihi akan cewa kalla da kyau ka gani yayi ta'adda ne da ba'ul. wala yuqalu dan ko ba a cewa aradtu bi cewa ake aradtu kaza illa lima dummina ma'ana fi'il hamma idan ka ji an kawo fi'ilin arada yuridu yayi ta'adda ta anyan ba'un to yana dauke ne da a dunkule a kunshe an kunsa mushi ma'anar fi'ili ne na hamma wanda shi kuma hamma na nufi na nufatar abu da ainihin zuci baya ta'adda sai da harafin jarra to sai ya zama arada anan tana ainihin wato nuna ma'anar hamma ne shi ta ɗauki wannan ainihin ba'ul me ma'anar wannan latifar shine hammu shine mafi ƙarancin tunanin da mutum zai yi arada ya gama tunanin kuma ya ɗauki niyyari ya yi shiri da kaga arada tana sama da hamma a wajen ma'ana to daga zarar mutum ya yi abin da da suna hamma to ya yi zinibi a cikin maka mun gane kuwa duk da yake hamma can ƙasa take a wajen wato ƙulla niyyar ɗanɗarsa shi na farko na bari na yi kaza misali mutumin da ke jin yunwa da zaran ya tuna ina jin yunwa abu na farko sai fara tanin ina zai samu abinci ko to hamma bi tsawami kenan amma in ya zo ga abincin ya aje ya buɗe zai ci yanzu aradal akla kaga yayi nisa a cikin nufin cin abinci ko to tun wancan na can farkon idan mutum yayi shi a makka ya samu matsala yanzu idan ka dauka yanzu ba abinci mutum ya niyyar ci ba giya ce ya niyyar sha sai da ya zo ya aje ta yanzu arada shurbal khamri da shi da wancan da yayi hamma bi shurbil khamri to dukansu ba su da zunubi sai sun sha amma a makka tun daga wancan akwai zunubi mu gane latifar da ke ciki abin da ke fitar mana domin su kalmomin larabci suna da irin wannan sirrin ba kalma ma'anarsu kamar ɗaya amma ɗaya tana da ƙarin ma'ana akan ɗayar kuma tana da inda za ta ba da bambancin ma'ana da waccan in ka ɗauki kamar jalasa da ƙa'ada ba ma'anarsu guda ba jalasa na nuna daga kwance zuwa zaune ƙa'ada kuma na nufin daga tsaye in an tankwashe kafa ko an zauna shine ƙa'ada alqu'ud daga tsaye zuwa zaune aljulus daga kwance a tashi zaune gashi nan wakana muttaki'an fajalasa wace faqudu ma'al qa'idina ku zaura tare da wanda suke a zaune to haka kaga suna kowane tana nuna daga ina aikin ya faru idan daga kwance ne sai mutum ya miƙe zaune to suna abun aljulus ko da ka ji an kira wani abu daban ba julus ba zai ta jawuzan inda ka ji an kira wani abu na yin zama wanda kuma ba ainihin daga tsaye ne zuwa tankwashe kafafun ba ko an kira shi suna dalasa to ta jawuzi ne amma ba ma'anar shi ba kenan kaga yasa ake cewa jilsatul istiraha ba a ce mata qa'adatul istiraha saboda daga kwance ne mutum yana cikin sujuda zai dawo ya zauna haka julusul tashahhud din ka kalla zaka ga haka yana daga cikin sirorin da larabci ya girma kusan kowane yare game da su wani yare ne wannan mai armashi game da haka kuma wannan asirar ne da ko masu magana da larabci ba kowa ke iya sanin ba sai wanda ya yi marasanci yaya arabiya take kanta littafin ainihin wato al-muzhar na al-imam suyuti kafin shi kuma mujam makayisun loga na ainihin ibn faris Allah ya shirya da mu to a nan, anan ga ƙo'udi amin hamma nufi mafi ƙaranci a ina maka gane shi ake nufi da ya kawo yurid ya mushi ta'adda da ba'u da yana nufin sai idan mutum ya gama nufin zunubin ya yi azama a yin zunubin sannan zai fara samun zunubi to da sai ce wa man yurid fihi ilhadan bi zulmin kaga sirrin al'kur'ani kenan wato alqur'ani duk wani harafi da ka gan ganshi wata kalma tana da wani sirri da sai iya wanda aka sani wato babu wani babu hashu babu zance wanda kawai ana yin shi ne haka kawai cikon wuri ko ƙarin shiriri ta irin da mun muna magana mune muna sa ya ani muna cewa bi ma'ana ainihin wato irin waɗannan waɗannan abin nan da waɗanda suke hashu ne me ne hashu kan da Hausa tushe ne kai bai da wani amfani ko ciko ne tashi ya ce ko to babu shi a cikin a cikin alkurani komai ka gani da ma'anar shi da function ɗin shi a cikin ainihin wato ma'ana da kuma abin da yake hukuntawa kaga in ce ga ta kwaya daya amma take bada ma'anar hukuncin duka Allah ya shirya da mu fa hu yuqalu hamamtu bi kaza dan a wajen hamma ne ake cewa na nufaci kaza fatawa'ada man hamma bi an yadhlima fihi bi an yuqribahu al'azab al'alima kalla kaga yadda Allah yayi alƙawari ga wanda yayi nufi mafi karanci na yin cuta ko mugunta a cikin Makka Allah ya ce azaba mai radadi wannan muhimmancin garin Makka a wajen Allah wa min hadha tada'ufu maqadir as-sayyi'ati fihi na daga cikin yadda ake gane muhimmancin garin makka har ila a wurin Allah shine yadda Allah ya ninninka lissafin zunubai a cikin makka la kamiyatuha ba wai ya ninka yawan zunuban ba a zunubin zunuban abinda za a ba mutum idan yayi zunubi fa inna sayyi'ata domin shi zunubi bisa al'ada shi jaza'uha sayyi'a Allah yana ba da sakamako ne da sayyi'a irin shi mugun aiki da mugun aiki kamar da Qur'ani ya ambata lakin sayyi'atun kabira wa jazaoha mithluha wanda yayi babban sabo yayi babban mugun abu za a mishi sakamako da wani babban ainihin sakamako mugu irin nashi wa sagiratun jazaoha mithluha ha karamin mugun abu sakamakon shi shima karamin sakamako mummuna fasayyatu fi haramillahi wa baladi yin mugun aiki a wannan harami na Allah ko garin nan na Allah wa ala bisatihi da kuma ainihin akan turbar wannan gari Kadu wa ya yafi nauyi yafi girma min fiye da yin saɓo, fi tsarafin min atrafil ardi a wani gefe daga cikin gefen kasa ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه asahu fil في الموضع البعيد من داره وبساطه na zaka gana wannan shine wanda ya saba wani shugaba akan idan shugaban ko a cikin fadashi zunubin shi ya fi na wanda ya saba wannan shugaba a can nesa ko a wani waje daban mana wanda ya zage ka akan idanka ya fi ci maka mutunci fiye da wanda aka baka labarin cewa ya zage ka a wani waje ko ta haka wanda ya saba wa Allah a cikin garin Allah da Allah ya kira shi da suna ainihin wato inda Allah ya ce wa tahir baiti garin da gidan Allah yake to ya fi munanta ya fi rashin kunya shi da rashin arziki shi yadda da zai sabo a wani gari can daban duk kuma da yake fa duka Allah yana ganin su yana sanar da abin da suke aikata sai malam yake cewa fa hadha faslun nizai fi tad'if as-sayyi'at wannan shine raba gaddama game da me yasa ake ninninka zinubai a ainihin cikin garin makka ake ninninka sakamakon zinubai wallahu a'lam وقد ظهر السر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب asida. sirrin wannan muhimmanci da Allah ya baiwa ƙasar Makka da falalar da Allah ya bai wa ƙasar makka yana bayyana ne sinjirabil af'idati yadda za ka ga zukata suna jawuwa wa hawan ƙulubi ƙaunar zuciya tana karkata wan iqafiha zuciya tana ainihin juyawa wa mahabbata soyayyata tana juyawa li hadhal balad amin ga wannan gari mai aminci fajadbuhu lil qulubi a'zamu min jadbil tsisi lil hadid yadda ainihin wato garin makka yake jan zukata ya fi yadda maganaɗisu ne mayan ƙarfe da bahaushe ke cewa ya fi yadda maganaɗisu yake makalewa ƙarfe duk inda ƙarfe yake idan mayan ƙarfe yana kusa to zai tafke shi ko to haka duk inda wata zuciya ta samu halin zuwa makka za ka za ta tafke wannan hali ta tafi makka ba huwa aula bi ƙaunil ƙa'il shi haramin makka da yadda yake kama zukata shi ya fi cancanta da a ce an faɗi wannan magana a kan shi da mawaƙi ke cewa mahasinuhu hulu hayula kulle husnin wa maganatisu af'idatin rijali mahasinuhu kyawawan halayensa da kamanninsa hayula kulle husnin masu jan masu galabaitan duk wani abu mai kyau ne wa maganatisu af'idatin rijali kuma kyau ne wanda yake mai kama zukatan mazaji wali haza don haka ne akhbar subhanahu annahu masabatun linnasi Allah ya bada labari cewa shi haramin masabatun linnasi wurin ma'afkan mutane ne inda mutane suke fadawa kan junansu ne don su kai gare shi ayya subu na ilai suna gaggawa zuwa ga wannan harami ala ta'aqubil a'awami bisa maimaitawar shekaru fi jami'il aqtar a dukkanin kasashen duniya wala yaqdawna minhu watara ba sa gajiya da zuwa makka babu wanda zai gaji da zuwa makka ya ce ya gaji da zuwa aikin hajji ko umara kullum zai je zai ji kamar sabon abu ne yana tsoki yana murna bal kullama izdadu lahu ziyara izdadu lahu ishtiyaq hasali ma duk sanda ka ci gaba da maimaita zuwa makka kana yawan maimaita zuwa ne kana ƙara ƙaunar garin za ga wanda ya fi zuwa ya fi wanda bai fi zuwa ba san makka wanda ya je so ɗaya ya fi wanda bai je ba wanda ya je so biyu ya fi wanda ya je so ɗaya wanda je so goma ya fi wanda je so biyar haka ne sai ka daga ganin kamar wani abu ne to me yasa mu take so kullun sai ya koma me yasa bayan ya je ya je ya je me yasa ba zai bari wasu su je to Allah ne ya makalkala zukatan mutane da kaunar wannan waje kuma ka duba irin wahalar da mutane suke sha a Makka amma kuma Allah Allah suke Allah ya kai su bari su koma babu wani abu na duniya da zaka je ka sha wala da ake sha a Makka kuma ka ji kana son ka koma in ba dan Allah ne tsara haka ba wani wuri idan ka je ka sha wahala baka sake komawa wani abu idan ka yi ka juya baka sake cewa bari ka sake ba gani yanzu akwai mutumin da ya auri mata wani gari misali ta bashi wahala duk inda ya ga wani zai auri wata mata ya garin da ce kai matan garin nan ma'ana tun da ya buga mai ji daɗi ba hala wannan kawai ayyina ce kawai ma'ana ba halinsu ba ne amma zai musu wannan mugun fentin su duka amma makafa kullum tun daga can za a fara adda Allah ka sa mu dawo baɗi to wanda kuma bai ji ba shi mana cewa Allah ka kai mu kullun zaka ga mutum haka ranar arfa in ta yi in baka ji ba hankalinka sai ya tuno maka arfa kai ishtiyaki ina ma da kana can duk wanda ta ba baka ba haka take kasancewa ga mutane ba to wannan Allah ne kawai ya tsara kuma wannan yake nuna wa muhimmancin garin a wajen Allah sai ya ce falillahi kam laha min qatilin wa salibin na tsallake ko la yarji'u at tarafu la yarji'u at-tarf anha hira yanzurha hatta ya'uda ilaiha mushtaƙa. Ya ce babu ido baya gama kallon wurin kallon makka har sai ɗayan idan ya ji yana so ya take kallonta. wata waka ce da aka yi wata mata amma sai juya ta zuwa kan maka ma'ana wannan yana nuna kauna ga wata mata ne cewa da ya gama kallanta yana juya sai ya ƙara kalla to ita kuma wata maka maka take da zaran ka dawo sai ka ji kana kauna sai ka koma kullun kana kauna sai ka koma falillahi kam laha min qatilin wa salibin wa jarihin ya ce ka duba ka ga don Allah mutum nawa ne suke mutuwa ko ainihin ake kwashe musu dukiya ko su ji rauni garin ainihin wato aikin haji musamman yana magana irin zamunna irin nasu na da ba irin yanzu da al'amura suka zo da sauki ba aka yi gyare-gyare aka yi dabaru na zamani inda ake rage mutuwa amma ko munan muna yara shekara talatin da wani abu baya idan aka tafi maka ranar fa da ake ce ma ranar ainihin farko nan ta jifa ma'ana ranar sallah din nan to ranar ba mutuwa ake jama'a a jamra garin turereniya za a yi ta ɗiban waki saboda stampede ana tattaka juna ana mutuwa wani lokacin za a mutu da yawa ta wurin ya rakwa-rakwa za a zo a yi ta lissafin sunayen alhazai da suka mutu haka mutane suke zama a gindin rediyo idan babanka ko wanka ko mijinka mijinki ya je maka ana saurara a ji sunayen alhazai da garuwan da suka fito don ka ji ko naka ya riga ya mutu amma in sai a je a dawo salin alin to irin wancan zamani yake misali cewa a mutum ya mutu mutum a kwashe mai kaya garin turereniya ko ya ji rauni amma da zaran ya koma gida zai fara kulla guzurin zuwa baki wa kam unfika fi hubbiha min al-amwali wal arwah duba ka ga yawan abin da mutane suke ciyarwa dan kaunan makka na dukiyarsu da rayu da rayuwarsu duk tsadar kudin makka duk talaucin da ake fama da shi zaka ga mutane sai sai rasa kujera yanzu bana an ce wajen miliyan ɗaya ko haka aka ce a miliyan ɗaya kaɗan ne babu kujera ta talaka to ka duba yawan miliyan ɗaya amma za ka ga wani bai da ko da ainihin wato a rabin miliyan amma ka zai kukuta ya ci bashi ya yi waye ko Allah ya taimake shi wani da mishi maka ko 'yan siyasa nan su bashi sadaka kujera haka zai haƙura ya je ya dawo wallahi wani ko kuɗin zai je airport bai da shi ma'ana bai da kuɗin da ran da za a kira su daga ƙauyen su bai da kuɗin zuwa sansanin alhazai ba zai ce bari ya sai da kujeran ya jajari ba ya gwammace ya je wannan ibadar ya je ya ziyarci ɗakin Allah saboda ƙaunar da mutane suke wa ɗakin Allah duk aka ga yanzu aka baka mota in ka san baka kai hawa mota ba ne kake yi za ka sai da kafira ne kawai kashe kuɗaɗen ka amma mutum da ake ba kujerar hajji bai kai darajar wadatar ya biya wa kanshi ba amma ba zai siyar ba in ma ya ce bari ya siyar to yi abin kunya abun aibu abun yan uwa da dangi su suna Allah waje da shi saboda ana ganin shi bai ƙauna Allah ne sai a fara tunanin ko zai mutu ne bai hude ko ba nasari jama'a ku duba muhimmancin da Allah ya bai wannan waje sai ya ce a bi mufarakati filazil akbadi ta hanyar rabuwa da wato masoya zuci masoya asali kalman filaz lafazin filaz jam'i ne na filaza yana nufin kifa yanki yankin ainihin wato kabit hanta kenan ko kamar yadda bahaushe nake cewa rabin rai to shi balarabe sai ya ce fillatul kabidi wato waɗanda yake ƙauna kenan mun gane wal ahali da mutanen gida mutum ya bar iyalan shi da ƴaƴan shi da sana'a shi da zuriyarsa ya kama hanya ya tafi ku duba irin nasu zamanin fa wani ya tafi fa sai ya shekara tsakanin zuwa da dawowa ba irin yanzu ne da alhazai a yanzu ƴan gayu ma ba sa mako biyu a makka ƴan siyasan nan da masu bin international za su je ne kawai su yi aikin hajjin su su dawo alhazai masu dadewa su ne waɗannan alhazan hukuma alhazai talakawa ya ayyuwa nasu mai sun kwana arba'in ko nasu ya yi bara to kaga wannan ba ba wani dadewa ne a aiko don za su tsawo magarin da ishe su ba to a wancan zamanin da yake magana sai mutum ya yi shekara garin ruwa aikin haji ko a nan ƙasa an yi lokacin da mutane za su tafi aikin haji to sallama suke da yan uwa gaba ɗaya da dangi su ba da duk bashin da ke kansu da wasiya da komai su ainihin maiwa da ashabul hukuki abubuwansu sun tafi kenan wasu sai dai a haɗa tsallaken siradi saboda ba a san za a dawo ko ba za a dawo ba za a yi tafiya ne a kafa abu ta sudan wani ya je ma ya kama yawon dande daga can ya auro ta bazawara shi kenan ya fasa zuwa makka suna nan da yawa hausawa asalin ruwan su sudan kenan ina ba ta mun gane wannan kawo ko abu ne wanda dole a yi bayani akan cewa muhimmancin shi ya kai ya kawo ya sa mutum ya bar garin su ya kama hanya da kafa a irin zamun nan daɗin ko da wani abun hawa wanda yake dabba ce kai da ita ba a san wa zai riga wani mutuwa ba haka zai kama hanya ya keta sahara ya sha wahalar duniya don ya isa ɗakin harami wal ahbadi ya rabu da masoya wal autani da garuruwansa muqaddiman baina yadayhi anwa'il anwa'al makhawifi wal matalif ya gabatar gaba gare shi nau'i daban-daban na ainihin abubuwan tsoro da abubuwan da za su iya kawo ƙarshen rayuwarsa wal ma'atifi wal mashaqi da abubuwan daɗi da abubuwan kunci wa huwa yatalazzadu kullu zalika kullahu wa yastatibu amma sai ga mutum yana jin dadin ga baki ɗayan wannan yana ganin morewa ce wahalar da yake sha waya rahu yana ganin kuma law zahara sultanul muhabbat fi qalbi da za a iya ganin abin da ke cikin zuciyar shi na kauna yana ganin wannan atyaba min ni'amil mutahalliya wa turatihim wa ladzatihim cewa wannan wahalar da yake sha dan aikin haji dan ziyarar dakin Allah ta fi duk wani daɗin da ake ji a duniya da ainihin wata morewa da ake sha a duniyan nan walaisa muhibban man ya'uddu shaqa'ahu azaban idza ma kana yarda habibuhu yace duk mutumin da garin kauna in ya sha wahala yana ganin wannan wahalar wani kunci ne wata azaba ne to ba kauna gaskiya yake ba in dai yayi haka ya sha wahala abun kaunar shi ya yarda da shi mana duk wanda yake yin korafi akan ya sha wahala wajen kauna to kaunar ba da gaske yake yi ba da aka musulmai saboda suna kaunar ɗakin harami da gaske ba sa korafi akan wahalar da suke sha don zuwa ɗaki sai ce wa haza kulluhu duk wannan gaba ɗaya sirru idafatihi ilaihi subhanahu wa ta'ala bi qawli shine sirrin da sa Allah ya danganta wannan ɗaki zuwa gare shi shi Allah da madaukakin sarki da Allah ya ce wa tsahir baitiya ka tsarkake gidana sutul hajji aya ta 26 فاقترت هذه الإضافة min من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة مقتدته wannan ibafa da Allah ya danganta baitu din nan yace nashi ne tana hukunta iyakar abin da zaka iya sani na girmamawa da ɗaukakawa da kauna kamar tadat idafatuhu li abdihi wa rasulihi ila nafsihi maqtadatu min dalika kamar yadda da Allah yace subhanallazi asra bi abdihi wannan idafar da Allah ya danganta waɗan bawa nashi zuwa gare shi da kuma wa rasulihi da ya ce mishi wannan daraja ce da ɗaukaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu iyakar ɗaukaka da daraja shine sai ya ce wa kadhalika idafatuhu ibadahu almu'minina ilayhi hakanan danganta bayan shi mu'minai da yayi zuwa gare shi kasatuhum min aljalali wannan ya sanya ma bayin rigar girma wal mahabba da kauna wal waqar da natsuwa ma kasatum iyakar abin da ta sanya musu fa kullu ma adafahu rabbu ta'ala ila nafsihi falahu min al-maziyati wal ikhtisasi ala ghayrihi ma awjaba lahu al-istifa'a wal ijtinaba al-istiba'a yace duk wani abu da kaji Allah ya bashi daraja yayi idafan abun zuwa gare shi to wannan abun ya da daraja da daukaka akan sauran 'yan uwan shi wanda hakan yana hukunta dole ne a zama zaɓaɓɓe ya zama zaɓaɓɓe ya zama kuma keɓantacce thumma yaksuhu bi hadhihi al-idafa tafdilan akhara dama ne sannan sai kuma Allah ya sanya mishi wannan riga ta idafa ya bashi wata falala ta musamman ma'ana Allah bai danganta wani mutum ko wani gida ko wasu mutane zuwa gare shi sun masa da ɗaukaka ta musamman sai zama Allah ya ƙara musu ɗaukaka sakamakon wannan idafa da ya musu sai ce a وتخصيصا وجلالة, وجلالة زائدة زائدا على ما كان له قبل الإضافة إذا ما يقارى مش درجة أوكاكا في هذا وندي كتارد شي كابن أينهم واتو أول ون إضافة ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأماكن والأزمان والأماكن wane mutum ibn al-qayyim yake cewa akwai wasu mutane waɗanda suke ganin cewa dukannin halittu da ayyuka da wurare da zamunna duka darajarsa ɗaya ce yace to waɗannan ba su dace da fahimtar wannan abun ba akwai wanda yake ganin da jiya da yau da zamanin da da zamanin yanzu duka ɗaya ne kawai zamanin da ya samu wata falala ne saboda Allah ya yi muna abu ya ba da wani falala a cikin zamanin cewa da makka da zariya duka ɗaya ne makka ta samu falala ne kawai saboda Allah ya ba ta falala da Allah ya ga dama sai ba zariya falala da haka ƙarƙashin haka guji jama'a irin mugun magar da suke faɗa sai su ce da musa da fir'auna duka ɗaya ne da allah ya ga dama sai ya sa fir'auna shine manzo ya sa musa shine kafirin ya za Allah fi gane munin magana ko ta'ala Allahu amma ya kuluna uluwan kabira wannan akida ce ta ainihin yan bid'a daga cikin mu'tazila da wasu bangare na murji'awa to wannan mugu akida ce babu shakka duk wani abu da kaga Allah ya bashi daraja to Allah ya riga ya zaɓe shi ne sannan ya bashi daraja in ka in baka yarda wannan ba to ka koma aqidan mutanen makka kenan da suke ganin ai da muhammadu da manyan garin su duk ɗaya ne me yasa Allah bai zaɓi manyan garin su ya ba su annabta ba ya zaɓi annabi alaihi salatu wassalam to sai da ya zama zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta musamman ce halittar shi ta musamman ce ba irin tasu ba ce sannan Allah ya ƙara mishi wannan falala ta annabta ina fata mun gane wannan kamar yadda in ka je kasuwa siyar ragon layya ai ga sunan birjiko bila adadin amma kowanne ne da zama ladan da zaka samu in kai lai da shi ɗaya ne da ɗaya ba ɗaya bane kowanne rago ne amma akwai maziya da ke bambance su wanda yanka rago irin wannan kai kanka ka san yafi naka wanda yanka rago irin wancan ya san kuna shi yafi na wancan gwargwadon kuɗinka da dacewarka da kyan ragonka watakila gwargwadon ladanka ashe kaga ba dukkanin raguna ne suke ɗaya ba wajen yin layya da su to haka ba dukkanin mutane suke ɗaya ba ga hadisai nan birjik da manzala su yasla mai nuna ishara zuwa ga irin wannan bambance-bambancen kamula minan nisa'i ah, kamula minan rijali kathirun ko walam kuma minan nisa'i illa manzo Allah ya ambaci Asiya da Maryamu uwa Annabi Isa da Khadija radiyallahu anha ya kuma ce Aisha ita kuma ta dara sauran mata ko haka kuma yace a ah, khairu nisa'iha maryamu wa khairu nisa'iha khadija mafi alherin matan ta matan banu isra'ila kenan maryamu mafi alherin matan ta wato matan wannan al'umma kenan khadija wannan ba fifiko bane fifiko ne amma duka sauran matan shi ai suna cikin ummatul mu'minin haka duba ka ga a cikin ɗaiɗaiwar sahabbai yadda ainihin manza Allah ya dinga ayyana falalolin wane wane ga fallan shi wane kaza ne wane mala'iku suna wane Allah yana kimsa mushi gaskiya wane shaidan na jin tsoron shi wane mala'iku na jin kunyar shi wane mai gaskiya ne manzo Allah ya ta ba wannan sannan ayat Qur'ani kararata nan har annabawa akwai fifiko tsakankanin su isu isu zababin kenan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd to magana banza ce kenan wani ya fara tunanin wai dukkanin halittun Allah iri ɗaya ne wannan ya wulakanta halitta Allah halittun Allah ba irin halittu ne irin na gidan gona hybrid ba da ake yin su gaba ɗayan su cloning su ne ake yin su gaba ɗaya ko da ake kera roba a kamfani a ce duka maddar da ke jikinta da nauyinta da balalarta duka ɗaya ne ko da yanka je gidan buga takardu in aka riga aka yi stencil kwaya ɗaya ko aka yi ainihin wato microfilm kwaya ɗaya haka za a yi ta bugawa duka ko guda miliyan ne takardar ka duka iri ɗaya ne ko ba ka halittun Allah suke ba Allah ya riga ya bambanta halittun shi ya bambanta falalansu ya sanya su darajoji da matakai haka tsarin Allah take yake haka sunna Allah take Allah bai tsara sunnar shi akan abubuwa su zama iri daya keke da keke ba babu wani mutum da Allah ya yi shi duplicate ta haka babu ba wanda yake da wani misilu din shi babu kowanne ka gan shi Allah ya yi shi ne kamar da yace laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum kun zo mana ɗaiɗaiwa kamar da muka halice ku ɗaiɗaiwan ku ma mu ku a matsayin wato ku zama watan abin nan ɗin junan ku ba rike ɗin junan ku ba Allah ya shirya da mu ba photocopy ba ne ko wa hadha alqawlu ibnu alqayyim yake cewa wannan magana batilu barnatacciya ce bi aksara min 40 wajha da hujja sama da 40 kad zakartu kad dukirat fi ghairi hadha almawdi na ruwan malam sakin karatu kenan Allah ya gafarta mishi Ya ce an ambaci wannan hujjoji a wasu wurare can daban wa yakfi tasawwur hadha al-madhhabi al fi fasadi. amma ya isa ka iya gane barnar da ke cikin wannan mazhabi cewa fa inna mazhaban yaqtadi an takuna zawatu zawatu rusuli ka zawati a'da'ihim fil haqiqati kace wai wannan mazhabi wanda yana hukunta kenan jukkunan manzannin Allah su zama kamar jukkunan sauran abokan gaban manzannin Allah a hakika shine kamar da muka misali a ce yanzu da annabi Musa da Fir'auna duka ɗaya ne annabta ce kawai dori akai a wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat wal dhillu wal harur wa ma yastawi adh-dhulumatu wal nur ba sa taba yi daya sam ba za su zai yi ba sam sam ba haka bane wa inna ma tafdilu bi amri la yarju ila iktisasi zawati wai su ce wai wannan zabin wannan falon na komawa ne zuwa ga wani abu wanda abin baya komawa ga asalin zatin bisifatin da sifo bisifatin da siffofin shi wa mazaya da wasu darajojin shi la takuru li ghairiha wanda za a ce babu a jikin ɗayan jikin kaga yan dariƙa ma suna faɗa da wannan maganganun wa kazalika nafsul buqa'i wahidatu haka suka ce kuma duk wani wuri wani bugire wai duk ɗaya ne bizzati da jikin shi laisa li buqa'atin ala buqatin maziyatun albatta suka ce faufau babu wani abu da wata ƙasa tafi wata ƙasa gaba ɗaya wa inna ma huwa lima ya ƙa'u fiha min al'amali salih cewa kawai ƙasan makka alal misali ta samu falala ne saboda yawan ibada da ake a cikin garin wadda ba a yi a wani gari fala maziyata li buqatil baiti suka ce ƙasar makka ba ta da wani falala ita kanta jikin ɗakin ka'aba wal masjidil haram masallacin bai ta fallata shi ta musamman wa mina hakanan mina wa arafa hakanan arafa wal masha'ir da sauran wuraren ibadan nan su zulhulai su zul su abin nan muzdalifa da makamantansu ala ayi buqatin ba su da wata falla akan duk wani wuri samiyatuha min al-ard wanda suke ƴan uwansu daga cikin ƙasa wa inna matafdilu kadai fallan na zuwa ne bi ikibari amrin kharijin ta hanyar wani abu wanda yake waje anil buqati daga kasar. la yaudu ilaiha ba zuwa ga ƙasar bane wala ila wasfin qa'imin biha ba kuma dan wata siffa ce da take cikin ƙasar ba wallahu subhanahu wata'ala qad warada hadha alqawl albatil qawli ta'ala Allah ya mai da martani ga wannan bartacciyar magana da yake cewa wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah suka ce sam mu ba za mu imani ba idan sun je ayat ce ba za mu imani ba har sai an ba mu irin abin da aka baiwa annabawa Allah shine wasu su ma mala'iku sun san gaya musu da kansu sai Allah ya ce ya zabe su sai Allah ya ce yana yi da su sannan za su imani sai Allah ya ce mene Allah ya bada amsa ya ce Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata to Allah shi ya san inda ya kamata ya aika da manzancin shi suratul an'am aya ta 124 ai laysa kullu ahadin ahalan wala salihan li tahammuli risalati ba kowa ne ya dace ko ya cancanci ɗaukan saƙon Allah ba bal laha mahallun mahsusa shi risalar ta Allah tana da wuraren da suka cancance ta la taliqu illa biha su dace ba ita saƙon bai dace ba sai da wannan wuraren wala tasluhu illa laha bata cancanta ba bata dacewa sai da wannan wuri wallahu a'lamu bi hadhihi al-mahall minkum kuma Allah ya fi ku sanin waɗannan wuraren ba kuma ku gaya mushi ba walau kanat az-zawatu mutasawiya da a ce duka jikuna iri ɗaya ne kama ƙala haula'i kamar yadda waɗannan suke faɗa lam yakun fi dhalika raddun alaihim to da ba mai musu da martani ba kenan wa kadhalika qawluhu ta'ala haka faɗan Allah da yake cewa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd yaqulu a haula'i manna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bishakirina Allah ya ce haka muka jarabci sashin su da sashi dan su dinga cewa yanzu waɗannan ne Allah ya zaɓa a kanmu waɗannan ne Allah ya fita a kanmu sai Allah ya ce musu alaysa Allahu bi'alam shakirina kuma kusan Allah ya fi sanin waɗanda suke gode mishi ba suratul an'am aya ta 53 ai huwa subhanahu a'lamu biman yashkuruhu ala ni'mati Allah shi ya fi sanin wanda yake gode mishi akan ni'ima fa yahtassuhu bi fadlihi da sai Allah ya katange wannan mutumin ya zaɓe shi ya bashi falala wa ya munnu alaihi mimman la ya shukuru ya bashi ainihin baiwa fiye da wanda baya gode wa Allah falaisa kullu muhallin yasluhu li shukri ba kowane wuri ne yake dacewa da cewa wuri ne na godiya Allah ba wa ihtimali minnatihi da kuma iya daukan baiwa Allah ba wa takhsisu bi karamatihi da kuma cancanta Allah ya kebe shi da girmamawa ba فذوات مختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة biha laysat li ghayriha yace jukkuna na wurare da garuruwa da mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya zaba suna dauke ne da wasu siffofi siffofin nasu ne timfil azal waɗanda sauran wurare da sauran mutane da sauran garuruwa ba su da wannan siffofin wali ajaliha to don wannan siffofin masu kyau da suke ɗauke da su iftara Allah istafaha Allah shine Allah ya zaɓe su wa huwa subhanahu alladhi faddalaha bi tilka sifat kuma tun asali Allah shine ba su da wannan siffofi wa khassaha bil ikhtiyari kuma ya ainihin zabe su da wannan zabi nashi fa hadha khalquhu wa hadha ikhtiyaru wannan shine halitta Allah wannan shine zabin Allah Allah ya tashi halittu sai ƙara wasu halittu falala akan saura yayi su yadda za su dace da daukan zaɓinsa sai kuma ya zabe su ya ƙara musu falala shi ne ma'anan wa rabbuka yakhluqu ma sha'u ya yakhtaru kar ku manta tun farko wannan aya ce ibnu qayyim yake man tafsirin ta ko sutur qasas aya 67 wa ma abyana butlana ra'ayn yaqdi bi anna makana al-bayt harami musawil li sa'ir al-amkina yace babu abinda da ya kai ɓarnar ra'ayin da ke cewa wai wurin da aka yi wannan daki mai alfarma ɗaya yake da sauran wurare a duniyar nan wa zatal al-aswad cewa kuma jikin dutsen nan hadar al-aswad mai albarka ya tulli lisa'ir ijaratul ard wai ɗaya yake da sauran duwatsun cikin duniya wa zatar rasulillahi Salama musawu ya tulli li zati mutumin da zai ce wai jiki manzon Allah wai daidai yake da sauran mutane cewa babu wata maziya da yake ta akan mutane fa inna matafdilu fi zalika bi umurin kharija an zati was sifati alqa'imati biha cewa duk wani falala na zuwa ma waɗannan wurare ne da waɗannan jikuna da waɗannan mutane ta wani abu wanda yake wajen jikinsu wanda ba siffa ba ce tasu wa hazihi alaqawilu wa amsaluha min aljinayat allati janaha almutakallimuna ala shari'a. yace irin wannan maganganu na Allah wadai da ire-irensu na daga cikin jinaya na daga cikin alkaba'i wanda ‘yan alwujudu su ne almutakallimuna ‘yan alkalamu ‘yan ilmul kalam masu tauhidin nan na maguzawa irin bala'in da suka jawa al'ummar musulmai a cikin shari'arsu wa nasabuha ilaiha suka danganta wannan alkaba'i zuwa ga shari'ar musulunci wa hiya bari'atun minha shari'ar musulunci ta barata daga wannan ainihin irin mugun karatu wa laysa ma'ahum aktsaru min ishtiraki zawati fi amrin amin ba su da wata hujja illa kasancewa waɗannan jukkuna sun yi tarayya a gama garin abubuwa cewa dukansu madda da aka yi su iri ɗaya ne suna rayuwa su mutu suna da buƙatu irin na halittu da suka kalona wannan suka ce duk ɗaya ne wa zalika la yujibu tasawiha fil haqiqa wannan baya hukunta a cewa asalin yadda abu yake suna daidai da juna li'anna al mukhtalifati qad tashtariku fi amrin amin domin har abubuwan da asali suna da sabani da juna suna iya tarayya ga wani abu gama gari kamar da mutane da dabbobi akwai abin da suka yi tarayya zuwa gare shi misali rayuwa da mutuwa din bukata zuwa ga abinci da alaƙar jinsi da yunwa da makamantansu duka wannan yadda ɗan adam yake da bukata haka dabba ma take da bukata shikenan sai a ce ɗan adam da dabba ɗaya ne abu mai hankali zai faɗa haka sai ce a tashtariku fi amrin amin ma'a ikhtilafiya fi sifatiha har nafsiyya duk da suna da saɓani a sifofin rayuwarsu wa sauwallahu ta'ala bayna zatil miski wa zatil bauli abadan Allah bai taba cewa bai taba sanya ya zama da turaren almiski da fitsari su zama abu ɗaya ba har abada wannan bai zama ɗaya ba wala bayna zatil ma'i wa zatin nari abadan haka ruwa da wuta sam ba ɗaya bane wattafawutul bayyinu bainal amkinati sharifati wa adbabiha da haka kake ganin akwai zarceceniya mabayyaniya tsakanin wurare masu daraja da wurare marasa daraja wuri mai tsarki misali da mara tsarki wuri lafiyayye da wanda yake mara lafiya da makamantansu wadzawatil fadila wa abdadiha haka tsakanin jikuna masu falala da waɗanda ba su ba waɗannan abin da ke tsakanin sanadar ceceniya a'azamu min hadha tafawuti bi kathir ya fa abin da ke tsakanin fitsari da almiski ya fa abin da ke tsakanin ruwa da wuta fa bayyana fa zati Musa alaihi salam wa ta fir'auna min at-tafawuti a'zamu mimma bayna al-miski war raji bambancin da ke tsakanin jikin annabi Musa da jikin fir'auna ya fi wanda ke tsakanin al da ainihin kashin akuya ko kashin jaki ko wa kazalika at-tafawutu bayna nafsil ka'aba hakanan bambancin da ke tsakanin ka'aba wa bayna baitul sultani da gidan wani shugaba ko da white house ne na america kuwa ko aso villa na Najeriya na abuja ko ina ne wannan mamaci da ke tsakani a azamu min hadha tafawuti aidan bi ya yafi wanda ke tsakanin almiski nan da kashi da yawa da yawa sosai fa kaifa tuj'alul buqatan sawa'an ya za a sanya waɗannan wurare guda biyu a ce iri ɗaya ne fil haqiqati bisa tsantsar gaskiyar su wa tafdil da kuma falalar su da itibari ma ya qa'u hunaka min al ibadati a ce wai falalar na faruwa ne gwargwadon abin da ke faruwa a can na ibada wal azkari da zikirori wa da'awat da kuma ainihin wato addu'o'i da ake to sai ce walam ƙasidil istifa an raddi ala hazal al-madhhab marzul wadda wannan surutun da yake ce shi ba niyya yake musu raddi ba ko kuma ya tike ya ƙura gudun ba ba ma nufin ƙura gudu wajen yi ma wannan magana raddi wata ke dama faɗaɗɗiya ce wa inna ma na qasadna taswirahu mai ne mu suranta maka yadda abin yake ne wa ilal labibil adilil al-adil al tahakum wanda yake mai hankali mai tunani mai natsuwa sai yi wa kanshi hukunci wala ya wala Allah ibaduhu bi ghairihi shay'an kada mutum ya taba gwada bayin Allah ma'ana amin bayin Allah ba sa taba gwada wani abu da Allahnsu wala ya'ba Allah ibaduhu ibadu din shine fa'ili bi ghairihi shay'an mutane bayin Allah ba sa ganin akwai wani abu da ya kai Allahnsu wallahu subhanahu la yukhassisu shay'an Allah ubangijinsu kuma baya keɓance wani abu wala yufaddiluhu ko ya bashi falala wala yurajjihu ko ya rinjaye da shi illa le ma'anan yaqtadi taksisu huwa tafdilu sai dan wani dalili da yake hukunta girmama shi da bashi falala na'am gaskiya ne huwa mu'ti zalikal al wa wahibu Allah shi yake bayarwa shi yake kyautan wannan dalilin da ke sa wani wuri ko wani lokaci ko wani mutum ya fi wani falala fa huwa allazi Allah shi ya dace wannan halitta sun makhtarahu ba da halƙihi sannan ya zaɓi wannan halitta bayan ya halicce ta wa rabbuka ya khluqu ma yasha'u wa yakhtaru wa min hadha tafdiluhu ba'd al-ayyam wa ash-shuhur yanzu kuma ya gangaro magana akan wasu kwanaki har yanzu misali yake bugawa da fada tun farko game da ga wasu abubuwa da suka fi ɗan uwansu falala mun ji ah, ah, ƙabilu da halittu da ainihin bayin Allah ko ya gangaro kan ainihin wato ɗakin ka'aba da garin makka shine ya wannan doguwar ainihin wato a bahasi da bayani a kai yanzu kuma sai ya ce akwai wasu ranaku da wasu watanni da Allah ya fallanta su akan sauran fa ayyami inda Allah yawmun nahari mafi alherin ranaku a wurin Allah shine ranar soke dabba ranar goma ga watan dulhijja wa huwa yawmul hajj akbar shine ranar mafi rana mafi girma ta aikin hajji gashi aka sama da yake cewa sumiya yawmul hajjil akbar li anna mu'zama a'malil hajji wa manasikihi hifi. ana ce mashi babbar rana aikin haji ne saboda mafi yawan ayyukan aikin haji ana yi ne a wannan rana tun daga kan ainihin wato ifada da ake yi na ɗawafi, da yanka da aski da fara kwana mina da jifa na jamra babba duk waɗannan ranar ake da aka muhimman ayyukan aikin haji ana yin su ne ranan da ana fara aikin hajjin kwanaki biyu kafin rana sannan kuma a gama shi kwana biyu bayan ranar amma wani ita ce mafi muhimmancin rana sa ke ce mata yawmul hajjil akbar kama fi sunan kama yadda ya a cikin asunan sunan annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah yace afdalul ayyami inda Allah yawmun nahari mafi falalar ranaku a wurin Allah ranar soke dabba thumma yawmul qarri sai kuma ranar da ake zama a natsu a makka a amin amina sha ɗaya ga wata kenan washe gari gashi a ƙasa mala ya ce fil asli a jikin asalin nuskar da aka yi amfani da wannan taƙiƙin wa da ahmada da kuma cikin musnad na imam ahmad an nafar. maimakon alƙar sai bude an nafar, sai ce wa huwa tahrifun wannan wato an samu kuskure ne wajen zana harafin wa yawmul qarri huwa al min yawmin nahar an ce yawmul qarri ana nufin washe garin ranar nahar wa huwa hadi ashara dhul shine 11 ga watan dhul hijja li'anna an-nasa yuqirruna fihi bi mina saboda mutane suna samu su dan natsu samu dona su huta a kasan mina a garin mina amin a wannan fili da ake cewa mina wa zalika li'annahum qad faragu min tawaf al-ifada saboda sun riga sun gama tawaf al-ifada wan nahar sun suke dabbobi wastarahu sun samu hutawa wa qarru sun zauna bayan da suna ta kai kawo tun daga fitan su ranar tarwiya wal hadisu akhrajahu abu dauda a cikin lamba ta 1765 fil hajji a cikin kitabul hajji babun fil hadi fil hadi idza ataba qabla an yabluga babun da ke bayani akan hadaya idan ta samu matsala kafin ta kai inda ya kamata a ta. da kuma imamu a cikin mujalladi na hudu shafi na 350 min hadisi abdullahi ibn qurdin al-samali wa sanaduhu sahihun isnadin ingantacce ne wa sawul hakimu a cikin mujallad na hudu shafi na 221 wa wafaqahu az-zahabi sai malam yace wa qila kuma an ma ce yawmu arafa afdalu minhu ranan arfa ma'ana tara ga wata kenan ta fi ranar goma ga wata falala wa hadha huwa al-ma'ruf inda ashabi shafi'i yace wannan shine abin da ya shahara a gun mazowa mazhab imamu shafi'i Kalu suka ce li annahu yawmul hajj akbar suka ce su arafa a wurin su ba ranar sallah babba ba ita ce ake cewa hajjul akbar wa siyamuhu kafiru sanatain kuma azumin wannan rana na arfa yana sa a yafe mutum zunubin shekara biyu a ƙasa mala ya ce rawa Musulmin fi sahihihi imam muslim ya fitar a cikin sahih ɗinsa a cikin lamba hadisi na 1162 fi siyami a kitabu siyami babu stihbabi salasati ayyamin min kulli sharin wa saumi wa arafa yace an abi qatadat al-ansari radiyallahu anhu qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an saumi wa arafa an tambayi manzon Allah game da hukuncin azumin ranar arafa fa qala yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya yana sa a yafi maka zinuban shekarar da ta wuce da kuma wanda ake karshenta tunda ai kai kuma ta aikin haji anan shekara ne ko to wadda ake ciki tace al-baqiya wadda kuma ta wuce ita ce almadiya to in kai wannan azumin za a gafarta maka zinuban waɗannan shekaru guda biyu gaba ɗayansu shine ishara zuwa ga cewa wasiyamuhu yukaffiru sanatayn wa ma min yawmin ya'tiqu Allahu fihi riqaba akthara minhu fi yawmi arafa babu ranar da Allah yake yanta wuyayan bayinsa daga wuta fiye da ranar arafa shi ma wannan hadisi ne a ƙasa mala yace akhrajahu muslimun fi sahihi. muslim ya fitar da shi a cikin sahih ɗinsa lamba hadisi na 348 fil hajj a babu fadli alhajj wal umra da imamun nasayi a mujallar na biyar shafi na 250 shi ma fil hajji babu ma zukira fi yawmi arafa da kuma ibnu maja a lamba hadisi na 314 fil manasik a cikin babu du'a'i bi yawmi arafa min hadisi aisha wannan hadisi na sayyidatina aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace ma min yawmin aksara min an ya'tika Allahu fihi abdan minan nar min yawmi arafa babu ranar da Allah yake yanta bayi fiye da ranar arafa daga wuta wa innahu la yadnu Allah yakan kusanto thumma yubahi bihimul malaika sannan yau malaika malaiku gori yace musu fa yaqulu ma arada haula'i me kuke tunanin waɗannan bayin suna nufi a cikakkiyar waya shine suna nufin Allah ne wato da wannan duka bauta sun taru Allah ya ce ku duwa ga yadda bayina suka tare suna bauta mini Allah ya ma mala'iku wannan mubahat to sai ya ce wali annahu subhanahu wata'ala yadnu fihi min ibadi Allah yana kusantawa zuwa ga bayinsa thumma yubahi mala'ikatahu bi ahli al-mawqifi sannan yau mala'iku gori da waɗannan masu tsayuwa a ranar arfa was-sawabu al auwal. awwal malam yace amma abin da yake gaskiya daidai shine magana ta farko cewa yawmun nahari ya fi falala akan yawmul arafa mun gane لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه domin wancan hadisin da ya zo ƙarare ce abdul ayyami inda Allah shi nari babu wani abu da yake muƙawama da shi wanda yake mu'arda da shi wanda ya saba mashi da zai iya gugayya da shi kuma wasawabu anna yawma amal hadith akbar huwa yawmun nari kuma gaskiya abin da yake daidai shine cewa wata rana ce yawmul hadith akbar shin arafa ce ko ranar yanka sayyar magana shine ranar yanka da kauri ta'ala dan Allah ya ce wa azanun minallahi wa rasulihi ila nasi yawmal al akbar ga sanarwa daga Allah da manzon shi zuwa ga mutane za a yi wannan sanarwa ko an sanar da wannan sanarwa ranar babbar rana aikin haji so ta tauba ko wasa bata kuma ya tabbata a cikin bukhari da muslim anna ababakrin wa ali radiyallahu bi azzana bidhalika na hari. cewa sayyidina abubakar da sayyidina ali sun ba da wannan shela ne ranar babbar sallah ba ranar arfa ba an ba su waɗannan ayoyi sun tafi da su amma da suka je ba su sanar ba sai ranar sallah ranar goma ga wata yawon da kenan fassarar wancan yawon hajjil akbari shine wannan aikin da suka yi ina ba mun gane la yawon arafa ba ranar arafa ba a kasa mala ya ce akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da shi a cikin mujallar ne takwas na fatuhul bari kenan shafi na 240 fi tafsiri a cikin kitabu tafsir babun da yace babu qauli ta'ala fasihu fil ardi arba'ata ashhur da kuma muslim a cikin lamba hadisi na 1347 fil hajji a kitabul hajji babun la yahujjul baita mushrikun babun da ke bayani akan cewa kada mushriki ya je aikin haji min hadisi humaydin ibn abdurrahmani anna abu ta qala abu yake cewa ba asani abubakar radiyallahu anhu fi tilkal hajjati fil mu'azzinina ba asahum yawmun nahari yu'zinuna bimina sai na bakar ya tura ni a wannan aikin haji cikin masu shela mu je mu shela a ranar sallah babba amina Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun cewa daga bana kada wani mushriki ya ƙara zuwa aikin haji wala ya tufu bil baiti uryanu kada wani ya sake kewa ɗakin Allah tumbar qala humaydu kuma da yace summa ardafan na biyu salama bi ali ibn abi talibin sannan sai kuma manzon Allah ya turo sayyidina ali dan abu talibin a matsayin karin ma'aikata game da wannan sanarwa fa amarahu an azina bi bara'a manzon Allah ya umarci shi da zai karanta sutu bara'a qala abu huraira abu huraira yake cewa fa ma'ana aliyun fi ahli mina sai na ali yana wannan shela yana karanta sutul bara'a a ƙasar mina yawman nahari bi bara'atin ranan ainihin sallah ya karanta musu bara'a wa Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun kuma cewa kada wanda ya ƙara yin aikin haji alhalin yana kafiri wala yatuhu bil baiti uryan kada kuma wani mutum ya bautin bar ya ce zai kai ɗakin Allah wa fi sunan abi dauda da isnadin bi asahi isnadin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala yace manzon Allah ne ya faɗa a cikin riwaya sunan abi dauda da isnadi mafi inganci cewa yawmu alhajjil akbari yawmun nahari manzo Allah ya fasara da kan shi kenan ko yace ranar babbar sallah ita ce ranar alhajjul akbar gashi na kasa yace rahu abu dauda a lamba hadisi na 1945 fil hajj cikin kitabul hajj babu yawmul hajjil akbar da ibnu maja a cikin lamba ta 358 fil manasiki Babu khutbati yawmun nahari min hadisi ibnu umara riwaya abdullahi ɗan umar radiyallahu anhuma wa sanaduhu sahihun da isnadi ingantacce wa allaqahu al-bukhari fi sahihi bukhari ya kawo wannan riwaya mu'allaq a cikin ingantaccen littafinsa sa cikin mujallad na uku fatul bari kenan shafi na 461 ina fata muna gane bayanan da yake zama wa kadhalika qala abu hurairata wa jama'atun min as-sahaba yawm arafa muqaddimatun li nahari an-nahri bayna kuma yadda ka ji dinnan cewa yawmul hajjil akbar shine rana ainihin wato annahar haka sahabbai suka faɗa da abu huraira da wasu manyan malamai kuma ranar arafa shine ai ranar da yake yin zama kamar shimfiɗa ga ranar ainihin wato yanka din fa inna fihi yakunu alwuquf domin ranar arafa ne ake wannan tsayuwa wattadarru da ƙanƙan da kai gaban Allah wattauba da kuma tuba koma zuwa ga Allah walibtihalu da ainihin neman rangwamen Allah da jin tsoron wato mutum ya zama ya ruda ya ainihin tsorata da zunuban shi wal istiqalat mutum ya kwaɓe duk wani girman kai ya mika al'amarin shi ga Allah summa yawmun nari ta al-wifada sannan an gama wannan aiki ranar nahar kuma sai ainihin dawo ayi wufudi a taho wa ziyara aje a sake ziyarar ɗakin Allah aje ayi tawaful ifada kenan ولهذا سمي طوافه طواف ziyara. naka tawafin ifada wanda rukuni na aikin haji ake ce mashi tawafin ziyara domin ma'ana haka shine mutane sun tafi wani wuri da suka je suka ainihin wato mika kawunan su ga Allah ta hanyar zikiri da tun alkur'ani da tuba suka wuni suna ainihin tuba da kankan da kai da mika al'amarin su ga Allah cikin suna zaune tumbur babu sutura sai dai dan mayafi da za a yafa kawai da dan abin da za a daura a rufe al'aura kowa ya mai da kanshi wulakantacce ya yi ritaya daga duk wani girma da yake da shi ya tsuguna yana ainihin wato kokarin samun shiga a wurin Allah to an gama wannan sai kuma a taho a zo a ziyarci ɗakin Allah ma'ana a zo a sake yin wani aiki da Allah zai kalla ya anshi waɗancan ayyuka Shi ne ma'ana abu daga wannan rana za a kawo wa Allah wannan ziyara ta fi muhimmanci bai da ranar da ake tuba ɗin ina ba ta mun gane wannan Sai annahun ƙadbaharu min bai lura da yoma Saboda a sadar ga an tsarkake kisa daga zinubansu na arafa, kuma a zanen raba yoma na rufe jarati, shine sai Allah ya basu izini cewa su jarce shi ranan annahar, bayan sun zama tsarkaku daga zinubansu a jiya kenan. Wadda koli Alayhi Siba'aici, Allah ya basu daman su shigo gidan shi ɗakin Ka'aba kenan, so su jarce shi. Wani har za ka na fi don haka ake yanka dabbobi na neman kusanci wa halakun ru'usi da aske kawuna don nuna ƙasa wa ramyul jimar da kuma ainihin jifan shaidan don tunawa da sunnar wannan uba na wannan al'umma annabi ibrahim alaihi salam kuma zama af'al hajji mafi yawan ayyukan aikin hajji wa amali yawmi arafa da kuma ayyukan arafa ka tsuhuri wal iktisali bayna ya dai yawm kaman wanka da ainihin yin tsarki dukansu ana yin su ne kafin wannan rana kaman duka shimfiɗa ne na zuwa wurin Allah shiri ne ake yi na a tsarkaka a yi ainihin wato tsarki a tuba don za a je wurin Allah kamar a ce ne kai ne za ka tafi kun wani babban mutum gobe dole yau ka yi shiri ka wanke rigarka ka mata staji ka goge ka an so hulaka da gun mai guga ko kuma ka karya da sassafe kai shiri ka kalli madubi tun za ka je wani gun babban muhimmin mutum to mutum ke nama ɗan uwanka da ka ranar arafa ranar shiri ne tsarkaka daga zunubai kuma zuwa ga Allah tuba domin ziyara Allah washe gari ina fata mun gane wannan fa inna ayyamahu afdalu ranakun Allah ko wa kazalika tabdilu ashr bil hijja to haka nan kuma Allah ya ba ya bada falala ga kwanakin nan guda goma daga farkon zulhijja zuwa ranar nahar din Allah ya ba su falala ala ghairihi min al-ayyami sama da sauran ranaku fa inna ayyamahu afdalul ayyami inda Allah waɗannan kwanaki sun fi kowane kwanaki falala a wurin Allah wa qad sabata fi sahih bukhari ya tabbata a cikin sahih bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ibn abbas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah ne ya faɗi cewa ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wasu kwanaki da Allah yake son ayi aiki na alheri fiye da waɗannan kwanaki guda goma qalu sabai suka ce walal jihadu fi sabilillah yanzu nan ya manzan Allah har jihadi bai kai aikin da ake waɗannan kwanaki ba qala manzan Allah yace walal jihadu fi sabilillah ai kuwa har jihadi bai kai falala waɗannan kwanaki ba illa rajulun sai mutumin da in ya fita jihadin ya fita ne kharaja bi nafsihi wa mali ya fita da kanshi da kuma dukkan dukiyarsa sun malamiyar min zalika bi shay'in sannan kuma bai dawo da komai ba bai dawo da ranshi ba bai dawo da dukiyarsa ba to shine zai iya samun falalar wanda yayi ayyukan alheri a waɗannan kwanaki a ga sama da yake rawahul bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujallal na biyu shafi na 380 da ainihin wato biyu zuwa da uku fil aidaini a cikin ainihin kitabul aidaini babu fadli da amali fi ayyamin tashriqi an ibn abbas bilafzi da lafazin mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi babu aiki a wasu kwanaki da kai falalan na waɗannan kwanaki qalu walal jihadu suka ce har jihadi qala walal jihadu yace i har jihadi illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi sai mutumin da ya fita ya sanya dukiyarsa da rayuwarsa gaba ɗaya cikin haɗari falam kuma bai dawo da kuma ba واللفظ الذي أورده المؤلف أخرجه abu داود wannan lafazin da malam ibn al ya kawo anan abu dauda ne ya fitar da shi a cikin lamba ta 1438 cikin kitabus saumi babu saumi a babun fi saumi al da kuma tirmidhi a cikin lamba hadisi na 757 fi saumi a cikin kitabus saumi shi ma ila yau babu ma ja'a fil amali fi ayyamil ashr babu da ke bayani akan ayyukan da ake a kwanaki goma ibn maja a cikin lamba hadisi na 1727 fi siyami babu siyami da ashr wa isnaduhu sahihun mala arnaud yace isnadin wannan riwayoyi gaba ɗayansu ingantacce ne wannan haka yake insha Allah sai ce <clears throat> wa hiya al-ayyam ashr allati aqsama biha fi kitabihi bi qawlihi na da gaskiya abin da ke nuna falala waɗannan kwanaki guda goma shine Allah ya rantse da waɗannan kwanaki yake cewa wal fajri wa layalin ashr na rantse da alfajr inji Allah kuma na rantse da kwanakin nan guda goma wa lihaza yustahabbu fiha al-iktharu min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid dan haka yake mustahabbi mutun ya yawaita kabbara da hailala da godewa Allah a cikin wannan kwanaki kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda manzon Allah yake cewa fa aksiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmidi ku yawaita kabbara da hailala da ainihin wato hamdala wannan kasa ma yace akhrajahu at-tabarani fi al-kabir imam at-tabarani da wannan riwaya a cikin al-mu'jam kabir a cikin juz'i na uku shafi na ainihin ɗari 110 sai ga wato takarda ta ɗaya kenan kamar yana nufin ya yi amfani da bugun hannu ne wannan da isnadin daga shi qala hadathana mu'adh ibn al-musanna قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن يزيد بن أبي, زيد أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah aka ce ya ce ma min ayyamin azama inda Allah wala ahabba ila Allah al'amal fihinna min ayyami al'ashir babu wasu kwanaki da suke da girma waɗanda Allah ya fi ƙaunan a aikin alkhairi a cikinsu fiye da kwanakin nan goma fa'aksiru fihinna at-tasbiha wat-tahmida wat-tahlila wat-takbira malam yace wa rijaluhu thiqatu mazajen wannan isnadi amintattu ne illa yazid na abi ziyad in banda yazid dan abi ziyad fa fihi kalamu yana da ɗan wasu maganganu da malamai suke kan shi walam ba ala qawlihi ba a raka shi akan faɗin da ya cewa fa aksiru ɗin ba zuwa ƙarshe kuma a faƙar jawo da isnadahu al-munziri al-imam al-hafiz al mumbiri ya kyautata wannan isnadi a cikin at-targhib wa tarhib a cikin juz'i na biyu shafi na 24 wa qala al-haythami al-imam al-haythami yace a cikin majma'u adh-dhawaid kenan majma'u al-fawaid a cikin mujalladi na 4 shafi na 17 yace rijaluhu rijalus sahih wannan dai hadisi a takaice isnadin shi jayyidi ne malamai bayar ga waɗannan malam albani nasiruddini da wasu malamai sun ainihin jawwa da isnadin da gwargwadon ainihin abin da suka kalla na riwayoyi da shawahid wanda suke karfafan asalin ainihin riwaya wallahu ta'ala a'lam wa nisbatuha ila al-ayyami ka nisbati mawadi' al-manasiki ila sa'ir al-baqa danganta waɗannan ainihin wato a kabbara da hailala da sauransu ga waɗannan kwanaki kamar danganta ainihin sauran wuraren ibada ne zuwa ga sauran wurare wa min zalika tafdilu shahr ramadana ala sha'ir ala sa'ir shuhuri bayan da kaji kuma Allah ya girmama wasu kwanaki akan wasu kwanaki wasu wurare akan wasu wurare wasu darare akan wasu darare sai kuma ya girmama wasu wani wata akan wasu watanni shine mene watan ramadana watan azumi wata mai albarka wa tafdilu ashrihi al-akhir ala sa'iril layali a cikin watan ramadana kuma Allah ya zabi kwanaki goman karshe ba su falala fiye da sauran kwanakin ramadana wa tafdilu yatil qadari ala alf a cikin waɗannan kwanaki goma kuma Allah ya ƙara zaɓen wani dare guda ɗaya da ya dare ya ba shi falala na watanni dubu fa in ƙulta ta idan ka ce ayyul ashirai ne afdalu to wace goma ce ta falala asharu da hijja awul asharu al'akhiri min ramadana kwanaki goma da hijja ne suka falala ko kwanaki goma ramadana wa ayyul ta ne afdalu kuma wata zare ne ya fi falala lailatul qadari aw lailatul isra'i daren lailatul kadari koko daren da aka isra'i ga manza Allah sallallahu alaihi wasallam wanne falala kult ni malam ibn qayyim sai na ce amma su'alul awwal tambaya na farko cewa da dararraku na na ƙarshen goma ƙarshen azumi da kuma ranakun goma na ainihin wato farkon watan zulhijja wanne falala fa sawabu fi an yuqala abinda yake daidai a ce layalil ashr al akhir min ramadana afdalu min layali ashr dhul hijja a ce dararraki wanda ake samu a cikin kwanaki goman ƙarshen ramadana sun fi dararrakin da ake samu a kwanakin farkon watan zulhijja falala sannan kuma wa ayyamu ashar zulhijja afdalu min ayyami ashar ramadana wunin da ke cikin kwanaki goma da hijja shi kuma ya fi wunin da ke cikin kwanaki goma ƙarshen ramadana falala alasa kun gani wannan falalar shi dare ne to ramadana kenan wancan kuma falalar shi wuni ne to farkon zulhijja kenan kowanne akwai falalar shi domin can ayyam nan kuma layali ne ina fata mun gane wannan sai ya ce wa bi hadha tafsilu yadulu lishtibahu da wannan dalla-dallan duk wani rikici zai kawo, kaji malamai su ake cima mu haƙiƙai waɗannan jama'a ba malamai ne yan jigari-jigari ko wanda za su ce duk wanda ka ɗauka daidai ne ko malamai sun yi hilafa mu ma mu san wanne ne ya fi dacewa ba a waɗannan malamai ne mu haƙiƙuna wannan shine ya stambi yastanbitunahu minhu waɗanda suke iya tsamo hukunci daga cikin littafin Allah kenan da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka dai ji karatun da ka san ana feso shi da da ainihin wato tiyo na ruwa haka yake zardiya kawai mala kar mu manta kuma duk wannan karatun rubuta yake wai da ka a masauki na alhazai <laughs> falala Allah kenan sai ya ce wa yadullu alaihi anna al ashr min ramadan inma fuddilat bi itibari lailatul qadri me ke nuna haka saboda zararrakun sun samu falala ne sakamakon wani dare da ke cikinsu da ka falar na kuma zuwa ga dare ne kina, su kuma wa ashirar da lahijja inna ma fuddila bi itibari ayyami su kuma kwanaki goma a farkon watan zulhijja falalar suna koma zuwa ga wunin idi fihi yawmun nari saboda a cikin shi ne akwai ranar sallah wa yawmu arafa da ranar arfa wa yawmu tarwiya da ranar ainihin tarwiya ma'ana takwas da tara da goma kwanakin aikin hajjin nan waɗannan wunin guda uku suka ba sauran kwanakin wannan falala kenan falal tana koma ne zuwa ga wuni da ke cikin shi shi kuma wancan fa falal na koma ne zuwa ga dare na kaddara to kaji tambaya farko ya amsa ta ko wa amma su'alu thani tambaya ta biyu kuwa faqad ila shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ar rajul qala to shi ma yanzu sai ya dauko daga malam kenan malam babba ibn taymiya rahimahullahu wanda duka wannan alherin tarbiyya shi mun karanta wannan malamin shekarar shi goma sha shida a hannun ibn tamiya yana koyon karatu ma'ana sai da ibn tamiya ya yi sha a matsayin farfesa kenan sai da ya mutu ya bashi sannan sannan ainihin wato ya samu yancin shi ma ya zama malami mai zaman kanshi ko yanzu ne a ce ka samu ko da wani wanda ya iya kira ne ka shekara sha shida yana koya ma kira aji sai an ji labarin kira ka a ko'ina an kai mutum magirbi bai taba dakushewa ba haka ba ne to wannan karatu ne daga wannan ainihin babban makaranta sai ibin taimiyya sai da shekara 16 yana diba shi karka ya maki yankaji ji yana irin waɗannan maganganu na manyan malamai jibalun Rasika. to ne sai ce ya ji an tambayi malamin shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kan shi da gafara an rajulin ƙala game da wani mutum da ya ce lailatul isra'i Abdul daren lailatul isra'i wai ya fi daren kaddara falala wa qala wani kuma yace bal lailatul ƙadari afdalu a a lailatul qadri tafi fa ayyuhumal musibu aka ce waye ya dace da gaskiya fa ba ibn taymiya ya bada amsa yace alhamdulillah amma ilu bi ana lailatul isra'i afdalu min lailatul ƙadari fa in arada bihi an ta al-lailatu allati usriya fiha bin nabiy sallallahu alaihi wasallama wa nazairuha min kulli amin afdala li ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama min laylatil qadri bihaythu yakunu qiyamuha wa du'a fiha afdalu minhu fi laylatil qadri fa hadha batil manyan malamai kenan jama'a wato ibn taymiya wani malami ne wanda yake inda ka san aljani wajen iya magana da iya rubutu yadda ka ji ina ka kanta fatawa haka yake ba da fatawa duk tambaya ce ya fara da godiya ga Allah fatawa ce ga sanan mujalladi wajen 30 da wani abu littafai ne a cikin masu zaman kansu kowace fatawa littafi ne dama galibi littafai ibn taymiya amsoshin tambayoyi ne ma'ana shi malami ne pragmatic malami ne wanda yake da amfani a cikin al'umma ya duba me matsala al'umma sai magana akai me larura al'umma sai ya bada fatawa akai hamawiya tambaya ce akai yi mishi daga wani gari takanas aka ce ana neman bayani ya bada bayani ya ce musu ina zuwa tsakanin azhar da la'asar rubuta wannan tashi fatawar hamawiya ya kai girman wannan mujalladin tsakanin azhar da la'asar kai aka ce kai tafi dan wasiƙa tsakanin azhar da la'asar kar sai da zakai ba ɗaya larabcin ka ji ya ƙari kai ta sa ya ani shafi ɗaya ya ani arba'in Allah shi kyauta to shi ne ibn taimiya ya ba da amsa ya ce mutumin da ya ce daren isra'i ya fi falala a kan laifin ƙazari. in ya zama yana nufin cewa wannan daren isra'in da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi sallama da shi da ire-iren shi in sun maimaitu duk shekara cewa kowace shekara za a samu irin daren ya maimaitu cikin rajab ko sha biyar ga watan rajab ko ya maimaitu ya ƙara maimaituwa tsawon zamani in yana nufin wannan daren duk sanda ya taho falalan shi da darajar shi da yin addu'a a cikin shi ya fi daren ƙaddara ya ce wannan barna ce maganar banza ce ba ta da hujja lam ya ƙulhu adumin al-musulmina babu wani musulmi da ya taɓa faɗan haka wa huwa ma'alumul fasadi bil da min dinil islam kuma barna da ke ciki sananniya ce tun asali a addinin musulunci hadha idza kanat lailatul isra'i tu'rafu ainuha yace wannan ma idan ya zama da gaske ne an tabbatar cewa lailatul isra'il din ita ce wannan sha biyar ga wata din da mutane suke faɗa wanda bai tabbata din ba بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة هو أكي فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على أشرها ولا على عينها في ذلك فدهك bayan babu dalili tabbatacce game da cewa watan rajab din ne kuma goma ta biyu ga watan rajab din ne sannan sha biyar ga watan rajab ne duka babu dalili balin nukulu fi zalika munqati'atun mukhtalifa gaba ɗaya ma hadisan da aka samu game da haka suna da ainihin inqita'i kuma suna sabani da juna laysa fiha ma yuqta'u bihi babu abin da za a yanke hukunci da shi wala shari'a lil muslimina takhsisu al-lailati allati yuzannu anna lailatul isra'i bi qiyamin wala ghairihi kuma Allah bai shar'anta wa musulmai su keɓance daren da ake tsammani shine daren isra'i su dinga yin bauta ko tsayuwa ba bi khilafi lailatul qadari sabanin daren kaddara fa innahu qad sabata fi sahihaini anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taharrau latal qadri fil ashr al awakhir min ramadana ku nemi daren kaddara a cikin goman karshe na watan ramadana wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a cikin mujallad na hudu shafi na 225 a cikin kitabu sawmi babu taharrul latal qadari fil wutri min al ashr al awakhir da muslim a lamba hadisi na 1169 a cikin kitabu saumi babu fadilatul qadari min hadisi aisha radiyallahu anha fi sayyaini haka a cikin bukhari da muslim har ila yau anhu daga shi ainihin manzo din sallallahu alaihi wasallama annahu qala manzo Allah yace man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya miƙe ya ainihin ibada a daren kaddara dan neman yana mai iman da neman lada a gurin Allah za a gafarta mashi zunuban shi da suka gabata gabaki daya wannan hadisi ma Bukhari ya fitar da shi a cikin mujallal na 4 shafi na 98 da na 221 a cikin kitabu saumi babu man sama ramadana imanan wa ihtisaban wa niyatan da kuma muslim a lamba hadisi na 700 da ainihin 59 a cikin kitabu salati babu targhib fi qiyam ramadana min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu ma'ana kaga yanzu ibn tamiya ya kawo mana hujja akan cewa lailatul qadari an san yaushe ne sannan ana da hadisin da yace akwai falala wancan ko babu tabbacin yaushe ne babu kuma hadisin da yace akwai falala ta ibada kaga ba za a hada su ba ina fata mun gane وقد akhbara subhanahu annaha Khairu, Min, Alfi, shahr Allah madaukin sarki ya ba da labarin cewa daren ƙaddara ya falala fiye da wata dubu wa annahu anzala fiha alqur'ana kuma Allah ya kada da Qur'ani a cikin wannan dare wa in arada shi mai wannan magana ibn taimiyya. idan yana nufin annal ma'ani ya lati usriya fiha bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fasara ta bi kenan wancan an ba da amsa ga wanda yana nufin kowace shekara daren da ake zaton wai shine daren Isra'i ya fi daren da za a yi a wannan shekarar da wanda za a yi wata shekara na laitin ƙadar falala shi ne ce ɓarna ce kai tsaye amma wanda yake faɗan wannan magana yana nufin wannan daren kaɗai wanda aka yi isra'in kaɗai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hufi ha malam ya sun lahu fi ha min gairi an su ha bi ƙiyamin wala ibada kuma ya zama ainihin wato abin da ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi ga wannan dare ya faru abin da bai taɓa faruwa da wani bawa na Allah ba faufau min gairi an yi shira a taksisuha ba tare da ya shar'anta cewa hakan ya zama dalilin keɓance wannan dare bi ƙiyamin wala ibada a yi tsayuwar dare ko ta ibada ba fahaza sahihun to wannan daidai ne wannan daren shi kaɗai ya fi kowane dare daraja ga wannan addini walaisa idza utiya Allahu ah, nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fajatan fi makanin aw zamanin yajibu an yakuna zalika zaman wal makanu afdala min damil amkina wal azmina yace kuma ka sani da cewa fallar da Allah zai ba annabin shi ko manzon shi a wani wuri bai nufin wannan wurin ko wannan lokacin yafi dukkanin wurare falla da daraja wa hadha idza quddira annahu qama dalilun ala anna in'ama Allah ta'ala ala nabiyyi latil isra'i kana a'zama min in'amihi alayhi bi inzalil qur'ani latil qadri sai wannan kuma za a tabbatar da shi ne idan zai iya cewa ni'imar da Allah yau manzon shi ta ɗaukan shi a tafi da shi a kai shi sama ya amso sallah da kuma ni'imar da Allah yau manzon shi ta sauka mashi alqur'ani wace take gaba da wata kaga ni'imar ƙur'ani a cikin daren lailatul kadari, ko ni'imar ainihin wato kai shi isra'i a wannan dare na isra'i to sai an duba a cikin abun guda biyu wanne falala sannan za a gane wanda ke da alaƙa da ɗayan ya fi ɗayan falala yana maka ishara akan babu dalili da zaka iya tarjihin wani akan wani sai ce wa gairu zalika min ni'amin lati an ama alaihi biha da kuma sauran ni'imomin da Allah ya mushi wal kalamu fi misli hadha yahtaju ila ilmin bi haqa'iqil umuri yace magana akan wannan yana buƙatan ilimi da sanin yadda abu suke bisa haƙiƙanin su wa maqadirun ni'am da sanin yadda ake quantifying ake auna ni'ima allati la yu'raf la tu'rafu illa bi wahyi wanda ba iya sanin yadda abu yake hakikaninsa ba iya samun ba iya sanin kuma meye fi menene falala a cikin ni'imomi sai abin da Allah ya bada wahayi wala yajuzu li adin an yatakallama fiha bila ilmi babu bi halasta ga wani mutum yayi magana akan wannan ba tare da ilimi ba wala yu'rafu an ahadin min almuslimina annahu ja'ala li lailatil isra'i fadilatan ala ghayriha ba a san wani mutum musulmi wanda ya ce daren isra'i ya fi sauran dararraki ba Lasiya ma a lailatul qadari musamman ma dar lailatul qadari wala kana sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsanin yaqsiduna takhsis lailatul isra'i bi amrin min al kuma sahabbai da tabi'ai basu kasance suna nufata suna nufin bari su girmama daren lailatul qadari da abin da yafi sauran darare ba wala yadhkurunaha ba sa ambatan daran su dinga tana shi suna ganin shi da wata falala ba ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت na haka ma abin ya zama ya ɓace a cikin labarin tarihi ba a san ma yaushe ba wa in kana israu min a'azami fadaihi sallallahu alaihi wasallam duk da yake dai isra'i fa na daga cikin muhimman falalolin manzo Allah sallallahu alaihi amma ba daren bane falala shi isra'i ne falala. kuma hadha falam yushra takhsis zalika zamani da da haka kuma ba a keɓance falalar wannan zamani ba wala kana al-makanu bi ibadatin shar'iyya wala dalikal makan ko kuma wurin a ce bari a dinga yin ibada ta musamman a wajen ba bal gharu hira allazi ibtudi'a fihi bi nuzulil wahyi kai kalli ma ka gani kogon hira wanda shine inda aka fara wahayi wa kana yataharrahu qabla an-nubuwa manzo Allah ya kasance yana kirdadan shi ya je wurin kafin ma annabta lam yaqsidhu huwa wala adun min ashabi ba'da an-nubuwati muddatan maqamihi bi makkah shi kanshi manzon ko sauran jama'a shi babu wanda ya ce bari ya je wajen ya wani ibada ko ziyara tsawon zama manzo Allah a maka bayan annabta shekara goma sha uku bai yi wannan tunanin ba wala khussa al-yawm alladhi anzala fi unzila riwayu bi ibadatin wala ghayriha kuma ba a kebanta ran da aka fara sukar da wahayi da wata ibada ko wani abu daban ba wala khassa al-makan alladhi ibtida fihi al-bilwayi wala az-zamani bi shay'in kuma ba a kebanta rana ko lokaci ko wurin da aka fara yin wahayin na a ce ga wani abu na musamman ba wa man khasal amkinata wal azminata min indihi wanda da ya keɓance wurare ko lokuta da ra'ayin kanshi bi ibadatin da wata ibada li ajali hadha dan wannan kawai wa amsalihi ko ire-irensa kana min jinsi ahlul kitabi ya zama cikin yahudu da nasara allazina ja'alu zamana ahwalil masihi mawasima wa ibadat wanda suka sanya lokutan al'amuran da suka zama sun ainihin shafi almasihu alaihi salam lokacin suka zama musu mausumi da ibadoji kayomil miladi kamar rana ainihin kirsi abin da ranar miladi shine ranar haifar shi kenan ko ranar haihuwarsa shine wanda suke cewa cikin ranar esta kenan ko wanne ne ne kam christmas kai nam christmas shine ranar milad idil milad wancan shi ne ranar da suke cewa ranar haihuwar shi ko wayo yawmut ta'amidi da kuma rana ainihin Easter ko Good Friday ko da randa ake aka mishi baptisma kenan ko randa aka tsarkake shi to duk waɗannan Yahudu da Nasara sune suka keɓance ba tare da Allah ya shar'anta wani ba ciki ba irin addinin suke nan musulmai ba sa bin irin wannan addini wa gairi zalika min ahwalihi da ire-iren waɗannan na ainihin wato abin da ya shafi almasihu wa qadra Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu jama'atan yatabadaluna makanan yusalluna fi sai na umar ya taba ganin wasu mutane wannan ya salla wannan najeran shi shima ya zo yayi haka suna suna ainihin wato hawa kan wurin kowa na yin salla. fa qala sai ce ma haza me kenan kuma qalu suka ce makanun sallafihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan wurin da kake gani kai umar ai manzo Allah ya taba zama a wurin yayi yi fa qala sai ce a turiduna an tattakhidu anbiya uku masajida so kuke ku maida kufai na annabawan ku su zama masallatai innama ahlaka man kana qablakum bihadha wannan shine abin da ya halakar da na gabaninku faman adrakat fihi salatu falyusalli wanda sallah ta riske shi a nan cikin masallacin nan ya zama coincidentally ya samu kanshi a wurin to yayi sallah wa illa in ba haka ba falyambi ya ci gaba da harkar shi kawai na umar ya hana wannan hadisi ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf cikin ainihin wato juz'i na biyu shafi na takarda ta tamanin da hudu fuska ta daya wa sanaduhu sahihun na umar ya shahara akan yana hana wannan abun atabul asar har dukan mutane yake har da ɗan shi Abdullahi dan Umar an same shi da irin wannan tunanin ko fitsari ya taɓa tana cewa manzon Allah ya tsuguna a wuri kaza ya fitsari idan ya zo wajen ko baya jin fitsari sai ya je cire wannan shi ya tsuguna saboda tsabar kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ba daidai ba ne jama'a haka ya zartar da nan manzan Allah ya kewaya da raƙuma shi sai ce shi ma bari ya kewaya ba a yin haka ana bin ainihin sunna ne ba asar ba babu kyau irin wannan a ce wai ga wani wuri da aka tabbatar da wani salihin bawa ko wani babban mutum ya taɓa yin wani abu a wajen a ce bari a je a nufaci wurin a bashi wata falala sam ba daidai ba ne wannan ya zama wasu kenan wurin ya zama gunki wa qad qala ba'dun nas yace wasu mutane suna cewa inna lailatul isra'i fi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallama afdalu min lailatul idan ana magana dangane da manzon Allah ne to daren isra'i yafi daren qaddara lailatul qadri ita kuma daren qaddara bin nisbati ila al ummati afdalu min lailatul isra'i idan ana magana kuma game da al'umma su kuma falala tafi gare su dangane da ainihin wato daren lailatul qadri saboda wannan ya shafi kowa kuma yana maimaituwa shekara shekara fadi lailatu fi haqqil ummati afdalu lahum wannan dare a gurin al'umma ta fi musu falala wayatul isra'i ya ƙi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama afdalu lahu shi kuma daren kaddara amin daren isra'i a gurin manzo Allah ya fi falala gare shi domin dare ne da Allah ya mishi wata falla shi ta musamman su kuma wannan dare ne da kowa ke da musharaka a cikin falala wallahu a'lam fa in qila mala yace idan kuma a ƙara cewa fa ayyuhuma afdalu wanne ya fi falala yawmul juma'a am yawmu arafa ranan juma'a da ke maimaituwa kowane mako ko ko ranan ainihin wato arafa yace faqad ruwiya an ruwaito a ibn hibban amin fi sahihi min hadisi abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace la tatlu ash-shamsu wa la tagrubu ala yawmin afdala min yawmil juma'a rana ba ta fitowa ta faɗi akan wani wuni da ya kai falalar ranar juma'a wannan hadisi ibn hibban ya fitar da shi a lamba ta 551 da isnadi kyakkyawa wa fihi aidan har ila yau a cikin ainihin littafin eh, eh, ibn hibban din hadis aus hadisin ausu ibn ausin cewa khairu yawmin tala'at alaihi ash-shamsu yawmul juma'a mafi alherin ranar da rana ta fito a kanta juma'a ce وهذا اللفظ الذي أرده المؤلف أخرجه مسلم وانا لفظ إن مالي كاو أنا مسلم يفتد شيء جمالا إن جسء شعيب الأنعود كنا أتكين لمبا دي سنة لتقوز دهم سنة هدو في الجمعة باب فضل الجمعة أتكين دكما أينهن ترمذي ألمبا دي سنة دبو نتري هدو دا تمانين دا تقوز دا نسائي الجزئين أكو شافي نتمانين دا بقوي دا, دا ترى أمين دا كما شافي نتسائين من حديث أبي هريرة وأما حديث أوس بن أوس فلفظه عند ابن حبانا shi wanda malam ke ishara lafazin shi gun ibn hibbana a lamba hadisi na ɗari da 550 cewa inna min afdali ayyamikum yawmul juma'a na daga cikin ranakun kuma fiya falala akwai ranar juma'a fihi khalaqallahu adama a ran juma'a Allah ya halicci annabi adam wa fihi qabada qubida wa nufikha ah, wa ko qubida a ranar aka karbi rayuwar shi wa fihi an ah, a ranar ne kuma za a yi hurin kaho wa fihi sa'aqa a ranar ne kuma tashin hankalin da zai faru na tashin kiyama fa aksiru alayya min as-salati fihi manzo Allah ya ce ku yawaita min salati ranar juma'a fa inna salatakum ma'rudatan alayya ana ainihin gabata min da satocin da kuke yi mini wa qalu suka ce kaifa tu'radu salatuna alayka yace ina yaya ainihin wato ake gabatar maka da salatin da muke maka wa qad aramta ai balaita bayan ka riga ka take a cikin kabari qala manzo fa qala manzo Allah yace inna Allah jalla wa ala harrama ala al-ardi an ta'kula ajsamana ai mu annabawa Allah ya haramta wa ƙasa ta cinye jukkunanmu wa sanaduhu sahihun wannan isnadi ne ingantacce wa akhrajahu abu dawuda abu ya fitar da shi a lamba hadisi na 1147 ah, da nasa'i a cikin juz'i na 3 shafi to jama'a kun ji wannan kila sai a bada amsa a ce qad dhahaba ba'd ulama'i ila tafdil yawm al-jum'a ala yawm arafa wasu mutane daga cikin malamai sun tafi akan cewa ranar juma'a ta fi arafa muhtajjan bi hadha al-hadith suka kafa hujja da wannan hadisi wa hakal qadi abu ya ala riwayatan an ahmada anna lailatul juma'ati afdalu min lailatul qadri sannan al-qadi abu ya ala ya ruwaito daga imam ahmad cewa daren juma'a ya fi daren lailatul qadari wasawabu abin da yake daidai anna yawmal juma'a afdalu ayyamil usbu'i ranar juma'a ta falala a cikin sati wa yawmu arafa wa yawmun nahri afdalu ayyamil ami su kuma waɗannan falalarsu game da shekara ne wa kaza lailatul qadari haka kuma lailatul kadari wa lailatul juma'a haka daren juma'a wa lihaza kana liwaqati uh, uh, لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة ce don haka ne idan aka samu anyi arafa ranar juma'a ya zama wannan arafa za ta zama ta da falala da yawa akan sauran arafa wanda ba ranar juma'a ba saboda abubuwa masu zuwa abubuwan za su zo ne idan Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah saboda lokaci ya ƙure za mu kwana anan ce ubangiji Allah muna roƙo ka amsa abubuwan da muka karanta daidai Allah ka bamu ladan su Allah gafarta mana kurakurai da zunubai Allah ka yi mana rangume da sauki Allah ka gyara mana wannan ƙasa Allah kawo mana ɗauki a cikin harkokin rayuwa da addini da zamantakewa da siyasa da tattali da tsaro da sauran rayuwar mu. muna addu'a Allah ka jika mala albani ka mishi rahama Allah ka sa ya huta Allah ka karɓi shahada Allah ka karɓe shi shahidi shi da Abdullahi da Umma Abdulbari da sauran wanda suka gamu gidajen ainihin wato gaskiya daga cikin iyaye da ƴan uwa da abokai da malamai da abokan harka da sauran musulmai Allah ka sama mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah karatu sai mako na sama kenan ko in ba an an yi zabe an kuma ba za a yi ba za mu yi karatu